to muna nan dai ba na abubuwan da ke halal na ci da kuma da ke haramun na ci <clears throat> wancan sati mun tsaya aka ce wal darurati ma ya suddo hanyar da duk abin da aka ce haramun ne a ci shi amma illa lura ta zo to an yadda mutum ya ci abin da zai rike wato zai rike mishi rayuwa wato ya ci gwargwado illa koko ghaira adamin wa hamrin gaira adamiyin wa hamlin banda naman dan adam abin da yake a mazhab naman dan adam shine ko da mutum zai mutu in dai naman dan adam ne ya hankura ya mutu da yunwa da ya ci shi wa hamrin nan giya ma yanzu ma nake magana da professor usman yusuf game da a likitance in mutum na jin yunwa ya rasa abinci ga yunwa ta dame shi shin in ya sha giya za ta amfana mishi wani abu ko ko mutum kishin ruwa dehydration ya dame shi in ya sha giya <clears throat> zai kara mishi wani abu to kamar yadda in kun duba a sharhin na aka ce hamrin ko fil atibiya al-mustakhraja cikin littafin atibiya ba mu dawana ba lokutubiya su ila malik radiyallahu anhu an khamr an tambaye shi game da giya idan tarra ilaiha in mutu ya zama yana cikin lalura zuwa ya ta a ya sharabu ha shi ne sha wannan giya kalala ya ce haka da ya sha ta walanta zirahu illa sharran ba abinda za ta kara mishi sai sharri saboda haka wannan farfesa na tambaye shi na ce mutum ne yake yunwa ya sha giya ya ce me kake gani za ta yi sai ce aiko yana ganin ba abin da za ta kara mishi sai sai wahala magana ta zo daidai ya ce jin kishi fa yana bukatan kun san mutum na jin kishi eh, normal saline ake bashi ko ana mai drip ba to sai aka bashi giya ya sha me zai kara mai ce sai wahala ba zai wadatar da shi a kishirwar shi ba sai kuma ma kara cutar da shi saboda fi fikihu ne ji malik shekara dubu nawa saboda aha sai wannan daban kuma illa lagusa ai wannan ba yunwa ba ne wannan ba kishi ba ne wani abu ne ya liƙe ma mutum a makogoro ya ƙi wucewa to ita kuma don kaushinta in mutum ya sha takan iya taimaka shi ya haɗe ya abu illa lughusatin sai wani abu ya liƙe mai makogoro shi na gussa to ba ba laifi ya sha ya kurɓata domin abin ya wuce ba wai ya sha ta dan maganin yunwa ba ko ya sha ta dan maganin kishirwa ba ta maganin yunwa ba ta maganin kishirwa kai ƙara cutar da shi take yi